mu ma muna jiran ƙarshen ku. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما fasiƙin. ya kai wannan manzo ka ce da su ku ciyar da abin da za ku ciyar na dukiyoyinku kuna so ko ba kwa ba za a karɓi abin da kuka ciyar ba saboda kafircinku